يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكرة لتاف بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام لتاف الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى مناشكين كتاب الطهارة أكرشن باب الآنية وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه an karɓo wannan hadisi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke ce masa abu sa'alaba ƙada ƙultu ya rasulallah ya ce na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulallah inna bi ardi ƙaumin ahli kitabin mukan samu kanmu a ƙasar mutane ahalul kitabi wato ƙasar da ta kunshi kiristoci da yahudawa a fana fi aniyatihim shin muna iya cin abinci a kwanukansu ƙalala ta fiha annabi sallallahu alaihi wasallam a kwanukan ahalul kitabi illa Allah ta ji gairaha sai dai fa in ba ku samu wasu kwanuka ba fa fagsiluha sai ku wanke kwanukan nasu wa ku fiha kuma ku ci abinci a cikin su muttafaqun alai hadisin al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun daidaito wajen riwayarsa yana cikin sahihul bukhari a wurare da dama kamar misali hadisi na 2478 da hadisi na biyar da hadisi na 5496 yana sahihu muslim hadisi na talatin zuwa 31 malaman hadisai da yawa sun fitar da wannan hadisi na abu sa'laba al-khushabi don haka hadisi ne babu shakka ingantacce zahirin wannan hadisin yana nuna cewa haramun ne musulmi ya ci abinci a kwanukan ahalin kitab kwano in na bayahude ne haramun ne musulmi ya ci abinci a cikinsa kwano in na kirista ne haramun ne musulmi ya ci abinci a cikinsa latin alhadith al'ati yukhaffifu al-hukma sai dai hadisin da ke tafe shi yake sassauta hukuncin amma zahirin wannan hadisi na abu salaba yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi ya ci abinci a kwanukan ahalul kitab la ta'kulu fiha illa Allah tajidu gairaha kada ku ci abinci a kwanukan su sai fa in ba ku samu wasu ba fagsiluha sai ku wanke su wa kulu fiha kuma ku ci a cikin su hadisi na gaba wa an imran bin Husaini. an karbo hadisin daga imran bin husayn radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa ashabahu annabi da sahabbansa tawabba'u min mazadati imra'atin mushrika sun yi alwala daga jakan ruwa na wata mace kafira almazada wi'a'u min aljildi yuba'u fihi alma jaka ce wacce aka saƙa ta tana da girma ake zuba ruwa a ciki tana da tsari irin na mangala mangala wanda ake ɗorawa akan jakuna ƙaramata ake ce masalka. amma in tana da girma ana ce mata almazada da larabci muttafaqun alaihi hadisin yana cikin sahihul bukhari da sahihu muslim ibnu hajar ce fi hadisin tawilin wannan magana ta zo cikin hadisi mai tsawo to sai dai kuma lafazin da ya taho cikin bulugul marami din nan babu shi a cikin sahihul bukhari kuma babu shi a sahihu muslim cewa imran bin Husayn ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa sun yi alwala daga ruwa na wata mace kafira wannan lafazin bai taho cikin hadisin al bukhari da kuma al-imam muslim ba wa jazmuhu bi anna an sallallahu alaihi wa sallam tawadda'a kad yakunu akhadahu min ba'd turuq aw ma'ana al ka san malamai sukan iya ba da labarin hadisi labari ta ma'ana a maimakon ka kawo lafazin da ya taho cikin hadisin manzon Allah babu mamaki ibnu hajar ya yi magana ne maganar ya ɗora ta ne akan ma'anar da aka samu game da labarin da imran bin husaini ya bayar fa'in masu ya kalkisa ya tabihi wa huwa zahiru kama kalan nawawi fil majimo hakanan al'imamun nawawi cikin littafin sa al mujallar na farko shafi na 263 yake faɗa lafazin da ibn hajar ya kawo a littafin nan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa sun yi alwala daga ruwan jakar fata na wata mace kafira wannan lafazi babu shi a cikin sahihul bukhari kuma babu shi a cikin sahihu muslim daga cikin waɗanda suka yi wannan magana akwai muhammad nasiruddin al-albani ka duba irwa'ul galil mujallar na farko shafi na biyu. yana cewa wal mu'allifu tabi'a fihi majdaddin bin taymiya fa innahu qala fil muntaqa kakan shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala shaykhul islam yana da kaka kakansa ma malami ne ana ce masa majduddin yana da littafi da ake kiransa muntakal akhbar littafi ne na hadisi wannan littafin ne al'imamu shaukani ya yi masa sharha ya kira shi da suna nailul autar asali littafin wato littafi ne na kakan shekul islam ana ce masa majiduddin mutane da yawa sukan ɗauka littafin ma na ibn taimiyya ne alhali kakan ibn taimiyya ne amma dukkansu ana kiransu ibn taimiyya wancan majduddin ibn taimiyya littafin nasa shine muntakal akhbar ya rubuta ne a irin tsari na bulugul Mara. kamar yadda ka ga littafin bulugul maram ibn hajar ya rubuta shi ya ciro hadisai ya tsara su a babuka na fiƙihu aka samu malamai da suka zo daga baya suna ma hadisan nan sharha to haka nan shi ma majduddin ya cicciro hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta littafi da ake kiransa muntakal akhbar wannan littafin shine al-imam Ya yayi masa sharha sharhan da yayi masa ake kiransa nailul awtar littafin al-imam shaukani shine muhammad nasiruddin al-albani ce Ibn hajar a cikin bulugul marami dinnan maganar da yayi dinnan hadisi na 25 yana cewa wa an imran bin husayn radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama wa ashabahu tawabba'u min mazadati imra'atin mushrika wannan magana da yayi yayi koyi ne da kakan shekul islam don haka shi ya rubuta a cikin littafin sa muntakal akhbar amma asali in ka duba sahihul bukhari ka duba sahihu muslim hadisin da imran bin hussein ya kawo babu wannan lafazi yana cewa in ka duba muntakal akhbar abinda majduddin ibn taymiya ya faɗa shine wa qad sahha anin nabiyyi alwudu'u min mazadati mushrika ka duba nailul awta shine sharha na muntakal akhbar albani yace wa marra alaihi shaukani a duk da haka al-imamu shaukani ya taho ya wuce wannan magana ta majduddin falam yukharrijhu bai fitar da maganan ba walam ya takallam alaihi bi ma'ana bai yi korafi akan wannan maganan ba min haisu subutihi wa wurudihi bi shay'in sai albani ya ce wa ana azunnu anna al-majda ya'ni bihi hadisa imran bin husayn at-tawil ne ina gani abinda kakan shekul islam yake nufi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbai sun yi alwala da ruwa na wata mace kafira sun ɗauko wannan lafazi ne daga ma'anar hadisin imran bin husain mai tsawo fi nauni sahaba an salatin fajiri wata doguwar tafiya da ta samu annabi sallallahu alaihi sallam shi da sahabbai ba su samu damar sallar asubahi ba lakin sai dai kuma albani ya ce laisa fihi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam tawabba'a min almazada in ka bi hadisin ta riwayoyin da aka kawo babu lafazi daya na imran bin husaini cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala da ruwan wannan kafira babu wannan lafazi bari mu karanta hadisin imran bin husaini kala yana cewa kunna fi safarin ma'an mun kasance cikin wata tafiya tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wace tafiya ce aka yi in ka duba fathul bari ibn hajar ya ce iktulifa fi ta'ayin hada safar malaman tarihi sun yi saɓani game da shin wace tafiya ce wace imran bin husaini yake nufi a nan Uh, fa fi sahih muslim in ka duba sahih muslim akwai hadisin abu huraira yace innahu waqa'a inda ruju'ihim min khaybar lokacin da manzon Allah yake dawowa ne daga yakin khaybar in ka duba sunan abi dawud hadisin abdullahi bin mas'ud an ce aqbala nabiyyu min al-hudaybiyya annabi sallallahu alaihi wa sallam yana dawowa daga umara da ya tafi wacce bai samu damar shiga makka ba a wannan shekara lokacin da yake dawowa ne wannan abin ya auku in ka duba muwabba inda zaid ibn abi aslam mursalan ana cewa arrasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lailahu bi tariqi makka manzon Allah yana kan hanyar makka dare ya same shi ya kwana akan hanya wannan tafiyar imran bin husaini yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan a cikin al-musannaf littafin al-hafiz an atar bin yasar mursalan aidan inna zalika kana bi tariqi tabuka a wannan labari kuma aka ce manzon Allah yana kan hanyar tabuka lokacin da za a tafi wannan yaki hakanan al-imam al-baihaqi cikin dalailun nubuwa shi ma ya kawo labari cewa ana tafiya yakin tabuka ne min hadisi uqbatu bin amir ala kulli halin an samu saɓani game da shin wacce tafiya ce imran bin husayn yake nufi shine ibnu hajar yake cewa labarin ya auku kuma ba sau ɗaya ba wato abin ya auku a lokuta daban-daban don haka yasa aka samu saɓanin labarai bisa ga yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka bada to amma labarin nan na imran bin hussein wanda ibn hajar yake nufi imran ya ce wa inna asrabna afraina hatta kunna fi akhirin lai mun yi ta tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare ba mu tsaya ba har zuwa ƙarshen dare wa ka'ana sai muka ɗan huta wannan yar hutawa da muka yi muka kwanta imradi yana cewa wala waqa'ata ahla inda musafir minha mutumin da ya tafiya ya wuni yana yi har dare ya same shi yana tafiya zuwa ƙarshen dare idan ya huta babu lokacin huta wanda ya fi daɗi ga matafiyi irin wannan lokaci na ƙarshen dare domin lokacin yanayi ya canza gari ya yi sanyi babu zafi da sauransu a wata riwaya imran bin husayn ya ce annahum kanu ma annabi suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam fi masirin a wata tafiya fa adlaju lailatahum wato sun dauki sa'o'in dare suna tafiya ba su tsaya ba fama aiqabana wajen ƙarshen dare sai suka huta da suka ɗan kwanta sai bacci ya ɗauke su gaba ɗayansu har da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imran bin hussein ya ce babu abin da ya farkar da mu illa harru shamsu face zafin rana akwai riwaya ta al-imam bukhari hadisi na 595 da al-imam muslim hadisi na 681 da al-imam nasa'i hadisi na 846 hadisin abu qatada shi ma abu da al'amfari ya ce kunna ma'a rasulillah mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan tafiya izkala ba'abul an wuni ana tafiya an ɗauki sa'o'in dare ana tafiya sai wasu daga cikin sahabbai suka ce lau arrafta bina ya rasulallah me zai hana ka kyale mu mu dan huta mu kwanta mu dan samu bacci kafin alfijir ya keto ya rasulullah to kuma a lokacin dare yayi nisa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inni akhafu an tanamu an salati ina fajin tsoro in kuka kwanta a yanzu to za ku makara ba za ku samu sallar asubahi ba saboda lokacin dare yayi nisa qala bilal nan take sai bilal yace ana ahfabukum ni zan zauna in yi muku gadi Ko ku yi bacci faqaja'u shikenan su suka kwanta har da annabi sallallahu alaihi wa sallam fanamu suka yi bacci to dai tafiyar hadda bilal aka yi don haka shi ma yana tare da wannan gajiya wa asnada bilal bahrahu ila rahilatihi raƙuminsa wato ya durƙusa bilal sai ya jingina a jikin raƙumin shi kenan shi ma bacci ya share shi fastai kaza rasulullah sai manzon Allah ya farka wa qattala a hajibu shamsi ga gefen rana ya bullo magana ta kare faƙala sai ya ce masa ya bilalu aina makulta ina magana ka take ƙala sai ya ce masa maƙulƙiyar alayya naumatun mislu haƙaf ya rasulallah ba a taba bani daman bacci mai daɗi irin na daren yau ba kuma a kaza bi nafsi lazi a kaza bi Ka wanda ya ɗauki ranka ɗin nan shi ya ɗauki raina bi abi anta wa ummi ya rasulullah hmm. wanda ya ɗauki raina shi ya ɗauki ranka wato Allah shi ya nufe ni da yin bacci Kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace, ce inna Allah azza wa jalla qababa arwahakum hina sha'a Allah shi ya karɓi rayukanku a lokacin da ya yi nufi wannan shi ya nuna maka cewa bacci yana da dangantaka da mutuwa kamar yadda hadisai suka inganta daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam da bacci da mutuwa suna da dangantaka shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce 'yan aljanna ba sa bacci saboda bacci dan uwa ne ga mutuwa annaumu akhul mauti inna Allah azza wa jalla qababa arwahakum hina sha'a Allah ne ya karbi rayukanku a lokacin da yayi nufi faraddaha hina sha'a sai ya mayar muku lokacin da yayi nufi qum ya bilal fa'azzin eh, fa'azinin nasa bi salati bilal ka tashi kai kiran mutu sallah ka sanar da mutane za a yi sallah فقام بلال بلال يميك فأذن يكرا صلى كما رانا تهتو a lokacin rana tana sama aka yi kiran sallah fatawabba'u suka yi alwala ya'ani hinar tafa'ati shamsu lokacin rana ta riga ta daga sun makama sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe fa salla ya musu sallah imran bin husaini ya ce wa kana awwala man istayqaba wanda ya fara farkawa fulanun summa fulanun summa fulanun wane ya fara farkawa sai wane sai wane ah, amma wanda ya ɗauko labarin wajen imran bin hussein sai ya manta waye aka faɗa na farko da na biyu zuwa na uku yusammihim abu raja fa nasiya aufud ka duba sahihu muslim hadisi na dubu da ɗari ɗaya imran bin hussein a wannan riwaya ya bayyana wanda ya fara farkawa ya ce fa kana awwala man istayqaba minna abubakar wanda ya fara farkawa daga cikin mu shine sayyiduna abubakar a wannan riwaya imran bin husayn yake thumma umar bin al-khattab ar-rabi'u sayyiduna umar shine mutum na hudu ah, shine ibn hajar yake cewa to shi imran bin husayn da yake ba da labarin wanda ya fara farkawa tun da ya ce umar ne na hudu kenan shine na uku sannan akwai zu wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda shine mutum na uku wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam, idza nama lam yuqab yace shi ko annabi sallallahu alaihi wa sallam, ka'ida ne in ya kwanta bacci ba a ta da shi inji imran bin husayn ba a tayar da manzon Allah idan ya kwanta yana bacci me dalili hatta ya kuna huwa yastayqiz sai shi da kansa ya farka imran bin husayn ya faɗi dalili ya ce li anna la nadri ma ya hadusu lahu fi nawmihi saboda mu ba mu san me ke aukuwa ga manzon Allah cikin baccinsa ba tun da baccin annabawa wahayi ne don haka ba daidai bane idan annabin Allah yana bacci ka tare shi yana ganawa ne da Allah tabaraka wa ta'ala me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya makara a wannan lokaci saboda Allah yana son ya shar'anta wani hukunci a wannan gurin in ba domin makaran da aka yin ba da ba a samu damar sanin hukuncin sallar mutumin da ya makara ba to ana son a samu wannan gaba shine Allah maɗaukaki ya yi nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai makara amma ba a taɓa samun wani lokaci da hakan ya faru gare shi ba don haka ba a tada annabin rahama ƙala imran imran bin husayn ya ce falam mastaiqaba umar lokacin da sayyidina umar ya farka wara'a ma asaban nasa ya ga abin da ya samu mutane gashi mazan Allah bai farka ba wa kana rajulan jalidan mutum ne wato mai karfi ka karfa yana da kuma babban murya sayyidina umar fa kabbara sai ya dinga yin kabbara wa rafa'a sautahu bi takbir yana daga murya fa ma zala yukabbiru yana ta yin kabbara wa yarfa'u sautahu bit takbir hatta staiqaba li sautihi nabi har dai manzon Allah ya farka a dalilin muryar sayyiduna Umar bin Khattab radiyallahu anhu kaga wannan yana karantar da kai ladabi wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke da shi ga manzon Allah sahabban manzon Allah suna da ladabi ga annabi Muhammad malamai suka ce wannan yana karantar da cewa wanda duk aka ce wannan mutum shugaba ne to hatta yanda za a farkar da shi yana da kyau ya zamanto akwai ladabi babban mutum ba ka zuwa ka dinga dukan kofansa don kana nufi kana son ya tashi daga bacci bai kamata ba ko kuma yana kwance ka zo kana dukan jikinsa wannan ma bai dace ba akwai hikima na wajen tada mutum daga bacci malamai suna cewa komai zurfin baccin mutum in ka taba kafansa insha Allah zai miƙe ka taba kafansa zai tashi daga wannan baccin kabbaran da sayyiduna umar yake yi fihi ta'addubu fi إيقاظ sayyid kama فعل Umar. malamai suna cewa wannan yana gwada cewa ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗai ba dukkan wani mutum idan yana da girma ba daidai ba ne a tada shi daga bacci ta amfani da wata hanya na tsanantawa yana da kyau wajen tada shi din ma a samu ladabi li'annahu lam yuqibu nabi sallallahu alaihi wa sallam bin nida kaga lokacin da Umar ya tashi ya ga cewa manzon Allah bai farka ba bai kwala masa kira ba bal aiqabahu bi zikrillah sai ya farkar da manzon Allah da zikirin Allah a nan kuma yana karantar da kai ilimin sahabban manzon Allah a ilimin sahabbai sayyidina Umar maimakon ya ce tashi ya rasulullah sai yayi fahimtar kiran sallah ai kabbara ake kiran sallah kabbara ne to kabbaran nan a yi amfani da ita idan aka yi amfani da ita wajen tayar da manzon Allah akwai tunanin ba a yi laifi ba ba a shigo da wani sabon abu cikin addinin Allah ba don haka yasa yake kabbara a lokacin da yake kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam uh, ya tashi iz alima umar anna amara Allah ya husuhu ala alqiyam sayyidina umar ya sani da zaran an kira sunan Allah to wannan take manzon Allah sai ya zabura babu abin da ke gabansa in banda ibada to kiran sunan Allah da yi nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya farka to akwai hadisin Abu Huraira wanda ke cikin sahihu Muslim a wannan riwaya ta Abu Huraira zakara minhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana awwalahum istiqaban a waccan riwaya Abu Huraira yana nuna cewa manzon Allah shi ya fara tashi kafin sauran sahabbai duk da cewa Ibn Hajar yana bayanin kissar ta auku ba lokaci guda ba kama fi ta abi qatada ka duba sahihu ibn hibban hadisin abdullahi bin mas'ud hakanan riwaya ta al-imam darqutni yana cewa falam nastayqib illa bi harri shamsi fastayqaba minna sittatun qad nasitu asma'ahum thumma istayqaba abubakar radiyallahu anhu a wannan riwaya ta al-imam darqutni aka ce ba sayyiduna umar ne ya yi wannan kabbaran ba sayyiduna abubakar ne faja'ala yamna'uhum an yuqizu rasulullah lokacin da sayyiduna abubakar ya farka sai ya hana sahabbai su tayar da manzon Allah yana ce musu la'allallaha an yakuna tabafahu fi hajatihi kar ku yadda ku tada annabi babu mamaki Allah ya tsare sa saboda wata bukata faja'ala abubakarin yaksuru takbira sayyidina abubakar yana kabbara fastaiqaza rasulullah sai manzon Allah ya farka wannan riwaya ce da take cikin sunan dar qutni amma riwaya mafi inganci ita ce riwayar da take cikin sahihul bukhari da sahihu muslim riwaya ta imran bin husayn wacce ibn hajar ya kawo ta cikin bulugul maram imran bin ce yace falamma staiqaza a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka shakau ilaihi a asabahum hankalin sahabbai ya tashi sun yi ta koka damuwansu to ya rasulullah lokacin sallah ya wuce ba ba kala sai mazan Allah yake la bayra ai au la yabiru irtahilu babu damuwa ku tashi mu tafi mu bar nan gure yana cikin sahihu muslim hadisi na 680 zuwa 681 riwaya ta abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai li ya'khud kullu rajulin bi ra'si rahilatihi fa inna hadha <clears throat> manzilun hadarana fihi shaytan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya hau kan abin hawansa wanda ke da doki ya hau dokinsa wanda ke da raƙumi ya hau raƙuminsa mu tashi daga wannan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shaidan yana nan gurin Eh, kaga ya nuna kenan wurin bashi da kyau shi yasa har sahabbai suka makara qala imran bin husayn yace fa fa'alna sai duk muka tashi muka bar wannan guri ba a yi sallan ba kowa ya hau kan abin sa aka bar wannan guri sai da aka yi wata ittihiya summa da abin ma'i sannan mazan Allah ya ce a kawo masa ruwa aka kawo mishi ruwa fa tawabba yi alwala ruwan da aka bashi yayi alwala kaɗan ne har ma imran bin husayn yana cewa bai jika ƙasa ba ruwan da ke ɗiga daga jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shafawa kawai yake bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yi alwala sun thumma sajada sajdatayn sai yayi raka'atayn al-fajr ku duba fa rana ta hito amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yayi raka'atayn al-fajr ka duba sunan abi dawud hadisi na 435 annabi sallallahu alaihi sallam ya ce ta hawwalu am makalikum alladhi asabatkum fihi al wannan gurin da rafkannuwa ta same ku a cikinsa ku tashi daga wannan guri wato dukkan mu bar wannan gurin da muka kwana inda muka kwanta din nan sai da aka matsa aka tafi wani guri kafin nan aka yi sallah akan haka ne al-imam al-qurtubi yana da littafin da ya yi ma sahihu muslim sharha wanda ake kiransa al-mufhim lima ashkala min talkhisi sahihi muslim littafi ne muhimmi ya yi maganganu akan hadisai da suka kawo wato suke da wahalar fahimta a cikin sahihu muslim ya yi ƙoƙarin warware waɗannan hadisai ɗin duka wata matsala da take tare da hadisi yana kokarin warware ta a cikin al-mufhim al-imam al-qurtubi yace akhadha bi hadha ba'd ulama a dalilin haka <clears throat> malamai suka samu wani ilimi faqala aka samu malamai da ke cewa manin tabaha min naumin an salatin fatatku fi safarin in kana cikin tafiya sai ka kwana a wani guri da ka farka sai ka ga kama kara malamai suka ce falyata hawwal an maudu'ihi kada yayi sallah a wannan ɗakin ya fita wannan ya gwada cewa ɗakin nan akwai shaidan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya farka ya ce masahabbai a tashi daga wannan gurin ya ce fa inna hadha manzilun habarana fihi shaitan wannan gurin shaidan ya halarce shi tare da mu wato da mu da shedan muka kwana a wannan guri don haka ku tashi mu bar gurin nan kafin ayi sallah dalilin haka yasa malamai suke cewa kai ma idan hakan ya same ka to yana da kyau ka canza guri kafin ka yi sallah wa in kana wadiyan fa yakhruj min anhu idan ka kwana ne akan hanya to ka fita daga wannan gurin da ka kwanan kafin ka yi sallah wa qila inna ma yalzamu eh, fi zalika alwadi bi ainihi wasu malamai kuma suna cewa a'a wannan hukunci bai ketara kan sauran mutane ba hukunci ne wanda ya takaita kan annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da kuma wannan gurin tunda manzon Allah ya ayyana shi ya ce a tashi daga wannan gurin to wannan hukunci ya tsaya kan wurin bai kamata a yi kiyasin wannan guri a ce kai ma in ka makara a wani guri ka tashi daga wannan gurin sannan ka yi sallah ba tun da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana gurin ba daidai bane a yi kiyasinsa wato bi ma'ana haza khasun bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li'annahu la ya'lamu min hali zalika alwadi wala ghairihi zalika illa huwa babu mai iya sanin halin wannan gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana shi da sahabbai in banda shi manzon Allah wato ilimi ne na gaibi don haka ba daidai ba ne aiki ya to amma duk da haka magana tana da ƙarfi domin akwai malaman da suke amfani da shi kamar misali ta sashin lokacin sallar hudu ba juma'a idan liman yana hudu ba inda malamai suke cewa in kana zaune kana sauraron ban liman sai ka ji gyangyaɗi yana kama ka to ka tashi daga wannan gurin ka koma wani gu a kasan akwai wannan hukunci dalilin wancan abin da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa malamai suke ɗaukar irin wannan hukunci suna ɗorawa ga wannan duk da cewa akwai hadisi a kai yi ukazu minhu amrun na'isi fi sama'il khutba yawm al-jum'a bi tahawul min makanihi ila makanin akhar idan kana sauraron huɗuba a ranar juma'a sai ka ji gangadi ya kama ka to ka canza guri babu shakka akwai hadisi akan haka imran bin Hussein ya ce farta hala annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wannan gurin da ya kwanan fasara gaira ba'idin ya tafi amma babu nisa sun sannan ya sauko daga kan abin hawansa fada abin wabu'i ya kira aka kawo masa abin alwala fatawabba'a yi alwala wa nudiya bi salati yi kiran sallah fa salla bin nasi akai wa mutane wa mutane sallah akwai abubuwa da dama da zamu fahimta kamar yadda a sheikh ibn al-usaymi ne ke faɗa cikin asharhul mumti mujallar na biyu shafi na 140 yana cewa wa yustafadu min hadisi abi qatada aiban waɗanda suka ruwaito labarin suna da yawa kamar misali imran bin husayn abu sa'idin abdullah bin mas'ud abu huraira sannan kuma akwai abu qatada al-ansari shine ibn al-usaymin yake cewa wannan labarin yana karantar da mu wani darasi annahu tushra'u fiha ay fil maqbiyya al-jama'atu idza kanu jam'an da za a ce jama'a da yawa sallah za ta kubuce musu idan sun tashi yinta kada su yi ta mutum ɗaya kamar misali gari ya waye ka taho masallaci ka makara baka yi sallah ba sai ka gama kararru. to bai kamata kowa a ce ya yi sallarsa shi kadai ba sai ku haɗu sai a yi limanci wato hatta ta wajen ramuko ana limanci ana yin jam'i li'an alqada'a yahki da saboda ramuko da sallar da zaka yi na lokaci hukuncin su guda ne fa kama annahum eh, law sallauha fil waqti sallauha jama'atan da a ce za su yi sallar nan a daidai lokaci ne sallar jam'i za su yi fa idza qabawha fa innahum yusallunaha jama'ata idan ma ramuko ne ya same su to za su yi ta ne a cikin jami'i wa hadha aiban ja bihi sunna fi hadisi abi huraira kaga sunna ta kawo bana domin abin da ya taho cikin wannan labarin da tafiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam fa inna shi annabi sallallahu alaihi wa sallam amara bilalan ya umarci bilal fa'azzana bilal ya yi kiran sallah sun masalla raka'atayil fajiri sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'atayil fajiri sun masalla bihimul fajira sannan ya musu sallar asubahi jama'atan a matsayin jami'i in ba ku misali kai ne ka taho masallaci a sallar asubahi kana zuwa liman ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka san sallar dai gaba ɗaya ka rasa ta me ya kamata ka fara yi sai ka fara yin nafila ba wai ka fara sallar asubahi ba abinda manzon Allah yake kenan wanda ya rasa sallah to idan ya tashi farko abinda zai yi shine ya gabatar da nafilarka sannan ya yi sallar farilla domin dama abinda ake kwaɗayin ka samu shine jam'in to ka rasa amma da zaka samu liman yana cikin tahiya bai yi sallama ba idan ka bi shi lokacin da liman ya yi sallama in ka tashi cika sallah za ka yi ba wai take sallar za ka yi ba za ka cika ta ne don ku ka riga ka samu jam'i wannan magana ta ibn al-usaymin tana kama da maganganun malamai da dama kamar misali al-imam ibn qudama a cikin al-mughni mujallal na farko shafi 356 haka ibn abdul barri a littafin da ake kira al-istizkar mujallal na farko shafi na 47 yace وقال مالك والثوري والشافعي والأوزائي الإمام مالك الإمام الثوري الإمام الشافعي الإمام الأوزائي سيتقي تمغنر ابن عبد البر سيتي وهو قول عامة العلماء من أهل الحديث والفقه wannan shine kaulin dukkan malaman hadisi da masana fiqhu maganar ita ce man nama an salatin wanda bacci ya hana shi yin wata sallah a kan lokaci ya makara aw nasiha ko kuwa wanda ya manta wata sallah daga baya sai tuna. tuna aw su bi wajhin min wujuhil fawti ko sallah ta kubucewa mutum ta kowace fuska sun thumma zakaraha inda tulu'i shams lokacin da rana za ta fito sai ka tuna ko ka farka waiha ko lokacin da rana take tsakiyar sama aw gurubiha ko lokacin da rana za ta buya aw ba'da subhi aw al ko bayan sallar asuba ko la'asar da zaran ka tuna sallah da zaran ka farka sallaha sai ka kama sallan nan abadan mata zakaraha wannan ita ce maganar malaman sunna gaba daya babu jinkiri me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta saboda gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai shedan shi yasa manzon Allah bai yi sallan take ba sai da aka dan matsa gaba amma me aka fi so gare ka shine da zaran ka tuna sallah kai don abinda manzon Allah ya faɗa kenan bayan an gama sallah lokacin da ya yi sallama sai ya gama masahabbai man nama an salatin au zakaraha wanda bacci ya hana shi yin wata sallah akan lokacinta ko kuwa ya manta wata sallah daga baya ya tuna falyusalliha idza zakarha sai yayi sallan idan ya tuna don haka take da ka tuna da ka farka sai kai wannan sallah amma abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsa daga wannan gurin ya matsa ne saboda wannan gurin akwai shedan ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa akwai malaman da suke ganin ai lokacin da rana ta fara bullowa wato gudanta din nan ya fara hitowa daidai wannan lokaci ba a son a yi sallah wannan maganar rashin fahimta ne maganar ibnu abdul barri ita ce gaskiya duk malaman sunna sun ce da zaran ka tuna sallah ko da ranar tana hitowa ne ka yi a wannan lokaci domin kai a wannan lokacin lokacin sallar ka kenan tunda ba laifinka ba ne bacci ne ya hana ka yin sallan akan lokaci ko mantuwa waɗannan abubuwa kuwa allah maɗaukaki ba zai kama bawa da laifi a kansu ba imran bin hussein ya ci gaba da cewa man fatala min salatihi lokacin da manzon Allah ya juya daga sallar shi yayi sallama sahabbai sun damu kwarai sallah guda ɗaya da suka rasa akan lokaci amma wallahi hankalinsu ya tashi suna ta maganganu sai manzon Allah ya ce amma inna Allah qad atamma salatakum tun kafin yi sallah lokacin da aka farka hankalinsu ya tashi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu matsa da aka matsa tsakanin tahiyar da ake din nan suna ta mita ana ta damuwa kamar suna tsoron irin kamun da Allah zai musu ba su yi sallah akan lokaci ba wannan abin ya dame su shi yasa da lokacin da mangon Allah ya sallama sai ya ce amma ku sani inna Allah qad atamma salataku Allah ya rubuta muku cikakken lada game da sallan nan da kuka yi a yanzu da wanda ya yi sallar asubahi a daidai lokacinta da wanda ya yi sallah a yanzu ladanku guda ne saboda ba laifinku ba ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka imran bin hussein ya ce iza huwa bi rajulin mu'tazilin sai ga wani mutum a can gefe a zaune lam yusalli ma alqawm bai sallah da mutane ba faqalu sahabai suka ce to ya rasulullah inna fulanan lam yusalli ma'ana kaga wani da ke zaune can gefe bai fai sallan nan ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma mana aka ya fulanu an tusalliya ma alqawmi kaiwa ne me ya hana ka sallah tare da sauran jama'a qala sai ya ce asabatni janabatun wala ma'a baccin da muka yi nan ne kuma janaba ta same ni na kuma tashi babu ruwa shi hana ni in yi sallah qala sai manzon Allah yace alayka bis sa'id fa innahu yakfika ai ƙasa ta isar maka kai ce noma don ko zai wadatar ma fa'iza ƙadarta alal ma'i fagtasil lokacin da ka samu ruwa sai ka yi wanka mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi za ka iya yin taimama ka bi sallar limamin da ya yi alwala da ruwa abinda manzo Allah yake nufi kenan da ka yi taimama sai ka bi sai ka shiga cikin sahu domin da taimama da alwala dukkansu suna wadatarwa wajen tsarkake bawa ta wajen ibada mutumin yace afabat ne janabatun wala ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa alayka bis ta je kai taimama fatayammama bis-sa'id imran bin husayn ce mutumin sai yayi taimama fa salla yayi sallarsa shi kadai kaga wannan yana kwadaitar da mu muhimmancin halartar sallar jam'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi mai ya hana ka yi sallah tare da jama'a a shekaga akwai hadari ga mutumin da ke sallah shi kadai imran bin husayn ya ce wa qad atishna atashan shadidan bayan an gama sallah kuma an tashi an kama tafiya kishi ya tsananta ga sahabbai babu ruwan da za a sha ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم manzon Allah yana cikin tafiya fashtaka ilaihin nasu min al'atash sai mutane suka koka kishi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa nazala manzon Allah sai ya dakata ya sauko daga kan raƙuminsa aka samu guri aka zauna wa ma kulli wahidin minna idawatun mithlu uthnayil uh, arnabi yace kowace sahabi yana da wato wata yajjaka na ruwa karama ce ba ta wuce girman wato kamar kunnan zomo in ji imran bin hussein wannan yar jaka kowane sahabi yana rike da ita bayan jildihi wa saubihi ya daura a jikinsa bayan ruwan da ya yi tanadi kowane sahabi yana da wata 'yar buta wacce yasa ruwa a ciki ba don ya sha ba saboda manzon Allah kawai idza atisha rasulullah idan manzon Allah yana buƙatar ruwan da zai sha ibtadarnahu bil ma'i rige rige muke yi inji Imran bin Hussein rige rige muke yi wa zai fara kai ruwansa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda fatan ya samu yardan Allah madaukaki Fada a lokacin nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko an ce masa babu ruwa gaba daya manzon Allah ya kira wani mutum nasiyahu afun wanda ya ruwaito hadisin ya manta sunan sahabin wada a aliyan sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kirawo sayyiduna ali mutum biyu kenan fa qala sai manzon Allah ya ce musu to mu za mu zauna a nan izhaba fabtagi alma'a ku je ku nemo mana ruwa fantalaka waɗannan mutane guda biyu sayyiduna ali da wani har rana wato yini ya kai rabi kusan rabin wannan yini walam ya ji dama an ba su samu ruwa ba sun yi iya nema ba su samu ba fa'iza imra'atun sai ga wata mata wato sun hangi wata mata tana zuwa fatalaka ya imra'atan ƙala ali sayyidina ali ya ce makanukum hatta nan ma haza jirani a nan barin hi in duba mai nake hange anya ku ba dan adam bane can qala yace fa idza imra'atu sadila rijlaiha baina mazadataini sai ga wata mata tana dauke da mangala yanda wanda ka sani ana tsorawa kan jaki wata jaka babba na fata wanda ta cika ruwa a ciki ta dora akan raƙumi sannan tana zaune akan wannan jakan ka duba sharhun nawawi ala sahihi muslim juz'i na biyu shafi na 490 wa hiya akbaru min alqirba jakan da ake zuba ruwa a ciki ita ake kira maza mazada almazada sai dai kuma ta dara alƙirba, alƙirba ita ce salka wanda zaka ce jaka ta ruwa karama amma da babba ce aw fatihatayn min ma'in alaba ba'irin laha matan tana kan raƙumi faqala laha suna isowa gurinta suka ce ya amatallah ya ke baiwar Allah ainal ma'u ina ruwa yake kala sai ta ce ai ha ai ha wallahi la ma'alakum ina ba za ku samu ruwa ba ku daina ma wannan tunani ahadi bil ma'i amsin hadhihi sa'a rabona da ruwa tun jiya daidai wannan lokacin kala suka ce fakan bai na ahalike wa bainan ma. tsakaninki kuma da iyalanki fa daga nan zuwa ga iyalanki misali ita tana cewa daga inda ta samo ruwan wato nisan gurin ya kai wato kamar tafiyan awa 24 shi da sayyiduna ali ya ce masa to tsakanin nan kuma zuwa inda iyalanki yan uwanki suke fa sai ta ce masiratu yaumi wa laila nan ma kuma tafiyan yini ɗaya ne da dare guda istaqaitu amsin jiya na samo ruwa fatirtu nahari na dinga tafiya tun daga fitowar rana har faduwanta wa laili jami'an haka nan daren ya wuce shi ma baki ɗaya tafiyar nake wa qad asbahana gari ya waye ila hadhihi sa'a gashi yanzu kun tarar da in kuna son ku samu ruwa sai kun yi irin wannan tafiya haka ne eh kala la suka ce to in talaki idan zo mu tafi kenan kala ta ce ila aina mu je ina kala suka ce ila rasulillahi zuwa ga manzon Allah kala ta ce wa man rasulullahi waye kuma manzo na Allah kalu suka ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shine muhammadu manzon Allah kala sai ta ce majnunu quraishin mahaukacin quraishawan nan allazi yuqalu lahu as-sabi wanda ake cewa fandarere ya bar addinin kakanni da iyaye kala sai suka ce huwan lazi ta'anina wanda dai ke kike nufi din kaga wannan amsa amsa ce ta ilimi domin <clears throat> uh, suna tsakanin abu biyu walau kala laha la inda za lokacin da ta ce mahaukacin nan uh, wanda ake cewa dare sai suka ce a'a ba shi ba to kenan za su fara gardama da ita su kuwa da suke neman ruwa wurinta walau kala lahana kuma lokacin da ta ce mahaukacin nan fanɗarare sai suka ce e lam yuhsin bihima iz fihi taqriru zalika kamar sun tabbatar kenan akwai taƙuwa tare da manzon Allah idan suka ce e shi kaga sun tabbatar an ka ce a'a to babu mamaki ba samu ruwa ba sai suka ce wanda dai kike nufi kaga akwai ilimi kaga kenan sun sun kubuta ba su ba da amsar da za ta raba su da matan ba ba su ba da amsar kuma da za ta raba su da Allah ba domin idan sun ce eh haka manzon Allah taɓaɓɓe sun rabu da Allah idan ko sun ce a'a to babu mamaki matan ranta ya ɓaci eh, su kai ga saɓani ruwan ma da suke nema ba za su samu ba fatakhallafa ahsana takhallusin don haka suka ba da amsar da ta sa suka kuɓuta kyakkyawar kuɓuta ya zamanto ba su da laifi a wajen Allah imran bin hussein ya ce ƙalu sayyiduna ali ya ce ma wannan mata innahu laysa bi majnun shi dai wannan mutumin ba taɓaɓɓe ba ne kamar yadda kike faɗa ba mahaukaci ba ne walakinahu rasulullah manzo ne na Allah sallallahu alaihi wa sallam kala sai ta ce ya ha'ula'i kai waɗannan mutane zan so mu takaita wannan zance da ku da uni ku kyale ni in ta, don kuwa na wahala tun jiya aiki guda tafiya nake akan samu wannan ruwa fa wallahi na rantse muku da Allah laqad taraktu sibiyatan li sigaran fi gunaima na bar yara ƙanana cikin awakai kad khashitu Allah udrikahum hatta yamutu ba'dhum min al Abash. tsare ni da kuka yi din nan kamar wata wato dama ce na hallaka waɗannan yara ina shakkan a hakan ma da zan tafi anya zan tarar da dukkansu suna da rai wasu ba su mutu ba a dalilin kishi kuwa imran bin Hussein ya ce lamnu numallikha min amriha mu dai sahabbai ban mu ba ta daman da take nema na cewa a bar ta tafi ta yi ba hatta istaqbalna biha annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali bai kyale ta ba yace ki zo mu tafi har dai suka kawo ta wajen manzon Allah wa haddathahu alhaditha suka bashi labari to mun yi ta tahiya neman ruwa ba mu samu ba to amma fa ga wannan mun samu ta kuma ita tana da ruwa tunda dai ruwa aka ce mu nemo kuma mun samu ga ta nan ga ka to ita ma ta bashi labari fa haddasatu misli alladhi eh, eh, haddathna ta bashi labari irin wacce ta bamu labari irin wahalar da ta sha kahin ta samu wannan ruwan gaira annaha sai dai kuma akwai abin da bata gaya mana ba ta gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce wa manzon Allah akhbarat wa annaha ah, mu'tima ita mace ce mai kulawa da marayu laha sibiyanun aitamun tana da yara marayu waɗanda take kulawa da su kuma ruwan nan da ta tafi nema saboda waɗannan marayu ne annabi sallallahu alaihi sallam da ta gama magana bai ce mata komi ba fa'amara bima za da taiha manzon Allah ya umarni wannan jakan nata da ta sanya ruwa a ciki uh, ya ce a kunce bakinsa lokacin da aka kunce aka saukar da shi fa masaha fil azlawai ne sai manzon Allah ya shafa bakin wato wannan jakan qala fastanzaluha an ba'iriha imran bin husayn yace an saukar da matan daga kan raƙuminta wa da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace a kawo masa bi ina'in wani babban kwano fa farraga fihi min afwahil mazadatayn aw as-satihatayn wa awka'a afwahahuma manzon Allah ya kunce bakin wannan jaka ya ɗebo ruwa daga cikinsa wa atlaqa al azali jam'u azla al azla musabbul bakin wannan jakan annabi sallallahu ya kunce ya ɗebo ruwa ya kirawo wani daga cikin sahabbansa wani da yake nan ya ce kai kira mutane isku wasta ku zo ku sha ruwa duk mai bukata ya tawo mata na kallo fasa kaman sha'a wasta kaman sha'a nabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga ba masahabbai ruwa wa kana akhiru zalika an a'ata allazi asabathu janaba wancan mutumin da bai samu damar sallar jam'i ba shine mutum na karshe wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ina min ma'in ya ɗebo kwano guda ya mika masa qala sai ce mar izhab fa afrighu an alayka ka je ka zuba kanka bi ma'ana kai wankan janaba wa hiya qa'imatun imran bin husayn yace tana tsaye tambur ila ma yuf'alu bi ma'iha tana kallon watan da ake da ruwanta bata ce komi ba saboda ka san fada da wanda ya fi ka karfi tunda an riga an kawo ta an kama ruwa ana tarabawa al'umma tana dai kallon abin da ake yi hallal mazada gashi ya kunce jakan min a'laha ta sama thumma da'a in na'in azim yasa aka kawo babban kwano fa mala'ahu min alma'i ya cika thumma dafa'ahu ila ila al ya mika ma wancan mutumin da ke da janaba faƙala ya ce mar izhab fagtasil ka je kai wanka ƙalu suka ce aimullah ma tarakna min idawa.' ya rasulallah babu wata jaka da take tare da mu wala ƙirba ko wata salka wanda ke na ruwa ne wala ina in illa mala'nahu min alma'i wa hiya tanzur duk mun cika duk abin da zamu cika matan da kallo fa sharibna itashan mun ba wa masu jin kishi ruwa sun sha mutum arba'in hatarawina kowa ya wadata fama la'ana kulla kirbatin ma'ana wa idawa gaira annahu lam nasqi ba'iran illa kawai dai bamu ba mu ruwa sun sha ba amma duk wata bukata ta mu kam inda ta ruwa ce mun gama wahiya takadu tamiddu min alma ita wannan mata tana ta kallo uh, thumma shadda mazada min a'la hasan da manzon Allah ya kulla bakin jakan wa ba'asa bil ba'iri ya dora akan raƙumi ya sa raƙumin nan ya tashi wa qala sai yace ce ya hazihi ke bayra Allah inji annabi sallallahu alaihi wasallam ya hazihi ke baiwar Allah duna a duk ruwan da kika zo da shi ya koma cikin jakan nan fa wallahi ina miki rantsuwa da Allah in lam yakun Allah zada fihi in dai ruwan da ke jakankin nan bai karu ba ma na kasa min ma'aiki eh, eh, kafura ko da ɗigo ɗaya bai ragu ba wato kamar manzon Allah yana nufin maimakon a samu raguwa jakankin nan na ruwa ya ƙara cika ya kuma daɗa albarka waimullah eh, imran bin hussein yana ba da labari yana cewa kai abin mamaki laqad uquli a anha wannan matan gaba ɗaya wato eh, eh, an ɗauki hankalinta tara zana tana cikin mamaki wa hula la yukhayyalu ilaina annaha ashaddu mil'ana minha hina da fiha wannan jakan duk wanda ya duba ya tabbata ruwan da ke ciki ya yadda ya zo Allah madaukaki ya mai da ruwan gaba ɗaya ya cika wannan jaka kuma ga sahabbai kowa ya wadata mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kahin ta tafi sai ya ce ijma'u laha duk wanda ke da wani abu na kyauta ya kawo mu ba mu wannan baiwar Allah man kana inda hu shay'un falyati bihi duk wanda ke da wani abu ya kawo na sadaka faja'ala ar-rajulu ya'ti uh, bi khalqin na'al wannan ya taho da tsohon takalmi da ke yaki aka dawo kasa an tafi yaki an samu ganima wani takalmi ya samu wa bi khalqi thawbi wani ya kawo tsumma ya jefa to matafiya a ce kuma za su tara wani abu na taimako a ba mu wani sai dai ya haƙuri fajama'u laha min bayni ajiwa wa daqiqa wa suwaika eh, dabinon ajwa ne a jefa gari da ya dan saura a zuba yar waina da ta ragu a jefa hatta jama'u laha ta'ama an dai sama mata abinci faja'aluha fi sawbin aka sanya wannan abincin a jikin wani mayafi aka kulle wa hamaluha ala ba'iriha sannan aka dora ta akan raƙumi aka bata wannan abinci wa wada usawu bai ne dai hasan aka dora mata abincin na a gabanta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sake zuwa gabanta ya ce mata ta'alamina baiwar Allah ko kin san cewa ma razi'ina min ma'aki shay'an kin yarda ba mu rage komai daga ruwanki ba annabi yana so ya samu amincewanta lam nazara min ma'aki ba mu rage komai daga ruwanki ba walakin Allah huwa alladhi asqana sannan kuma baki kyauta mana da komi ba Allah shi ya shayar da mu aka yi ban kwana da ita ce ta gida fa'atat ahlaha imran bin husayn yace ta koma gida wa qad ihtabasat anhum shi ta dade ta dawo ba sabani yadda ta saba kalu suka ce ma habasaki ya fulana me ya tsare ki wannan karo kala sai ta ce al'ajab na ga abin mamaki <clears throat> laqiya ni rajulani wasu mutane biyu suka hadu da ni fa zahaba bi kawai suka tafi da ni ila hadha alladhi yuqalu lahu sabi mutumin nan da ake ce masa fandarere sai gani gaban sa yau kuma <clears throat> fa fa'ala kaza wa kaza yayi kaza yayi kaza a wata riwaya ta ce akhazani majnunu quraish mahaukacin quraishawan nan shi ya kama ni yau kuma wallahi tattake musu rantsuwa Ta ce ina muku rantsuwa da Allah innahu la afharun nasi min baini hadhihi wa hadhihi ta daga ta guda biyu Ta ce tsakanin wannan da wannan babu wanda ya fi shi sihiri Wai tsakanin sama da ƙasa babu wanda ya fi manzon Allah tafi wato duk abin da ya faru nan ita tsahi ne ba mu'jiza bane wato ta ne bainas sama'i wal ardi innahu ce sayan biyu imma an yakuna afharu ma baina hadhihi wa hadhihi ko dai yafi kowa sihiri tsakanin sama da ƙasa aw innahu la rasulullahi haqqan ko kuwa ya tabbata manzo ne na Allah da gaske aw huwa nabiyyun kama za'amu ko ku annabin Allah yanda naji suna faɗa to daga wannan lokaci fa kana almuslimuna ba'da zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba masahabbansa umarni ko yaki za su yi ƙauyen da wannan matan take kada su faɗa mishi kafiran wannan ƙauye su ƙyale su to sai zama duk yakin da za a tafi ba a shiga ƙauyen gabas da ƙauyen yamma da ƙauyen kudu da ƙauyen arewa da ƙauyen duk an ci su da yaƙi su an ƙyale su za a zo a wuce a tafi a kai hari a dawo su suna nan lafiya matar tana nan tana kallon ikon Allah in ji Imran bin Hussein فكان المسلمون بعد ذلك يجيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه sahabbai suna kai hari ga kafirai da suke eriyan gurin amma ba sa aukan ma wato rugagen da waɗannan suke don shi ake cewa asarmu bi ma'ana abiyatun mujtami'a a ƙauyukan da suke inda wannan mata take ba a faɗa mishi ranan faqalat yawman liqawmi hajjat ta tara mutanen garin tace musu ma ara an haula'il qaumi yad'unakum amdan kun ga dai an ci gabas da yaki kudu arewa ko ina waɗannan mutane sun yake su amma ban da mu ina so ku gaya min dalilin da yasa ba su faɗo garin nan ba wannan ya faɗi nashi wannan ya faɗi nashi kun dai san da gangan ba za su bar ku ba akwai dalili sai ta ce musu to ni wallahi ma ara hadha ar illa qad shakara lakum ma akhadha min ma'ikum ni abin nake gani wannan mutumin wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yasa ya hana a kawo hari ƙauyen mu saboda ya nuna mana godiya ruwan da ya karba namu suka sha a lokacin da suke tafiya godiya yake gwada mana shi yasa ma ba a kawo hari ƙauyen mu ba ala tarauna ya garu alaman haulakun ba kwa gani ya kai hari ma waɗannan ya kai hari ma waɗancan waɗanda suke kewayen ku wa antum aminuna ku kuna nan lafiyar ku kalau la ya garu alaikum baya kawo muku hari saboda haka ina son in ba ku shawara suka ce me kici shawararki hallakun fi khairin kuna da bukatan alkhairi kazo suka ce ma huwa menene alkhairin tace na ati rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam duk ƙauyen nan mu tafi wajen manzon Allah wa muslim mu karbi addinin shi fa hallakun fil islam ko kuna da sha'awar addinin nan fa atahuwa babbar mace ce don haka duk garin kowa ya dauki magana ta suka ce mun yadda imran bin husayn ya ce fa ja'at tasuqu bi salatin ahli baitin sai gashi ta iso madina da mutanen gida talatin gidaje talatin hatta baya rasulullah dukkansu suka yi wa manzon Allah mu baya a fa'aslamu suka musulunta fahadallahu za ka sarni bi tilkal mar'a kaga Allah ya shiryar da mutanen wannan ƙauye albarkacin wannan matan wannan mata da ta yi kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul bukhari kitabu tayammum babu as-sa'id tayyib wa bu'ul muslim yakfihi min al-ma hadisi na 344 da kuma sahihu muslim كتاب المساجد باب قضاء الفائتة واستهباب تعجيله حديث ندري شدا بتمانين دبيو كما المسند نا الإمام أحمد مجلد نهو بشاتين داري حدود تلاتين دهود دا سنن أبي داود حديثنا داري حدود تلاتين دبير دا سنن الدار قطني yana mujallar na farko shafi na ɗari biyu hadisi na biyu da kuma sunanul bai haƙi mujallar na farko shafi talatin da biyu wata riwaya ta al-Imam yana cewa a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka saukar da wannan eh, jakan wannan mata ya ɗebi ruwa ya kurkura bakinsa sannan ya maida cikin jakan sannan Allah maɗaukaki ya saukar da albarka cikin wannan ruwa albani ya kawo wannan hadisi ya yi ƙoƙarin koro shi kamar yadda muka karanta amma nashi bai kai wannan bayanin tsawo ba bayan ya gama cikin irwa'ul galil yana cewa al'imamu tabarani ma ya ruwaito shi ka duba cikin fathul bari mujalla na farko shafin 383 sai ya ce fa'anta tara yanzu kaji kissan na yadda muka karanta daga farko zuwa nan annahu laysa fil hadisi cikin wannan hadisin da muka karanta babu lafazi na imran bin hussein cewa tawabba'a sallallahu alaihi wa sallam min mazadatil mushrika babu wannan lafazi cewa annabi yayi alwala da ruwan arniya ko akwai wannan lafazi babu amma ta ma'anan hadisin kana iya ganewa tunda kowa ya samu ruwa me za a yi nan gaba za a yi amfani da ruwan a yi ibada amma lafazin ya fito daga bakin imran bin hussein babu wannan lafazi yana daga cikin adalci na ilimi idan mutum zai ɗauko labarin wani to ya faɗi maganar yadda ya faɗa idan za ka ba da labari a kan ma'ana to sai ka ce a fahimta ta da hadisin wane ga abin da ya zo amma in ka lura da yadda ya zo cikin bulugul mara kai tsaye ibnu hajar yana nuna cewa imran bin hussein ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala da shi da sahabbansa da ruwan da ita wannan kafira ta ɗebo a nan ibn hajar al-asqalani istadalla bi hadha ala jawazi istimali awanil mushrikin menene dalilin da yasa ya kawo labarin wannan matan a kitabu tahara babul awani mai yasa ibn hajar ya kawo labarin wannan mata a babul aniya a babin da ke magana game da hukuncin maɗaukin ruwa ya kawo ne saboda ya tabbatar maka halalcin ana iya amfani da kwanon kafiri a kuma yi alwala ibada ta inganta tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da ruwan da kafira ta ɗebo da fatan an gane shi da sahabbansa har ma kuma ya ɗiba ya miƙa ma wani sahabi ya ce ka je ka yi wanka ya tafi ya je ya yi wanka wannan ruwa da aka samu daga jaka ne jakar fata na kafira eh, kaga hadisi na farko wanda muka karanta na baya yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmai su ci abinci a kwanukan kafirai a halittar wannan labarin kuma fa ya tabbatar da cewa shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa sun yi amfani da ruwa na kafira kamar ka an samu kenan sassauci na wancan hukunci din uh, don haka ibnu hajar yana kafa hujja ne da wannan hadisin akan cewa ba laifi bane dan musulmi yayi amfani da ruwa na kafiri ko kuwa kwano na kafiri ko buta na kafiri wajen ibada shi وهو يدل على جواز استعمال أواني المشركين ولكن بالتفضيل التالي كما يقول العلماء ما لم يسنش أكوي بياني تقو قرن حتى وقت شان حديثي قد أبيو ندايا halal ne ka yi amfani da kwano na kafiri ko buta a kwanon karfe ko buta imma ta karfe ko ta fata sharaɗi na farko izaru iya fiha asarun najasa lokacin da kafiri ya baka buta ko kwano sai ka ga alamar najasa ka an ya kuna fiha baqaya min lahamil khinzir ya zama to an samu ragowa na naman alade misali a jikin kwanon fahuna fa huna yajibu a nan, kafin ka yi amfani da wannan kwanon wajibi ne sai ka wanke imali ha in ji malaman sunna ah, na biyu Allah yura fiha asarun lin najasa kafiri ne ya baka kwano ko buta ko bokiti sai ya zamanto yana da tsafta babu alaman najasa a jiki walakin yu'lam min ha li ha'ula'il qawmi annahum yasta'miluna najasa fi awanihim sai dai kuma an sani mutanen wannan gidan waɗanda suka baka aron buta suna amfani da najasa wani lokaci sukan zuba giya ma a buta ko sukan zuba giya a kwanon ko a kofin fahuna yukrahu isti'maluha qabla ghasliha malamai suka ce to makaruhi ne kai amfani da wannan kwano ko wannan buta ko wannan bokiti sai ka wanke tunda an riga an san waɗannan kafiran suna da sakaci wajen tattare da al'amari na haramun ba ruwansu suna iya amfani da kwanonsu su sanya haram a ciki suna cin alade misali suna shan giya da sauransu to idan suka baka kwano tunda sanin waɗannan ba su kulawa ba za ka yi amfani da wannan kwanon ba sai ka wanke amma wanke kwanon ba wajibi ba ne tun da zahiri ka gana najasan ba rashin kulawansu kake amfani da shi aka ce maka ruhi ne a kenan mustahabi ne ka wanke kwanon kafin ka yi amfani da shi na uku an yi ulama min halihim annahum la an najasa fi hadhihi al-awani idan ya zama kafiran an sani ba sa cin alade ko ba su cin kare ana samun irin waɗannan kafirai waɗanda ba su cin aladu ba su cin karnuka ba su kuma shan giya ko suna da kulawa eh, kwanuka ko kofunan da suke amfani da su wajen shaye-shayen giyan nasu sukan ware su daban kofuna waɗanda sukan yi mu'amala kamar ta wajen saukan baki da sauransu sukan yi amfani da su daban fahuna ya juzo isti'malu bila karaha kamar irin waɗannan kafirai da kasan suna da ƙoƙari wajen kulawa wannan babu laifi da zarar sun baka kwano ko buta sai ka yi amfani da shi ba tare ma da ka wanke ba wala yalzimu gasluha dalili shine hadisin batul khushani wanda muka fara karantawa qultu sa'al abu batul khushani yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya nabi Allah inna bi ardi qaumin min ahli alkitab mukan samu kanmu eh, a ƙasa na ahlul kitabi mu mutane ne da ke ƙasa na ahalul kitabi a fana a kudu fi aniyatihim shin muna iya cin abinci a kwanukansu ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ma zakarta min ahalul kitabi bayanin da kai cewa kukan yi mu'amala da ahalul kitabi kirista ko yahudawa inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa in wajattum gairaha in dai za ku samu wani kwano fala ta'kulu fiha to kar ku yi amfani da kwanukansu in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in lam tajidu in ku ba ku samu wasu kwanuka ba ha ku wanke nasu wa kulu fiha sannan ku ci abinci a ciki muttafaqun alaihi da wanda akan haka bin baz in ka duba majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a mujallad na 435 yake cewa falwajib alal muslimin an yakuna lahum awan falwajib wajibi ne ga musulmi gidansa a ce akwai kwanuka akwai butoci akwai uh, bokatai akwai duk abin da ake bukata ya zama to gidan musulmi akwai gaira awanil kafara ba wai a ce in kana bukatar buta sai ka aika wa makwabtanka arna ku bani aran buta ku bani aran bokiti ku bani aran kwano wannan ya saba nassin hadisin annabi muhammad kuma gaskiya ne dan ka lura da tambayar da wannan sahabin ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abu sa'laba al-khushani annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ma zakarta min ahlil kitab bayanin da kai cewa kuna zama da kafirai fa in wajadtum gairaha in dai kuna da wasu kwanuka fala ta'kulu fiha kar ku yadda ku yi amfani da nasu kwanukan ku ci abinci a ciki wa in lam tajidu amma in ba ku samu ba fatilu sai ku wanke nasu din wa kulu fiha bin baz ya ce allati waɗannan kafirai yasta'malu fiha ta'a yasta'malu fiha ta'amuhum wa khamruhum zalika sukan yi amfani da giya da abinci kai ne ka san haram kafiri bai san haram ba saboda haka in alade naman alade ya taho zai sa a kwanan giya ya samu zai zuba a kwanan kai ne giya haramun gare ka naman alade haramun gare ka fa'illan illam yajidu wajaba ala ala tabbakhin muslimina an ya al-awani yace to masu dafa dafan abinci in dai musulmai ne ya zamanto kuma ba su da hanyar da za su mallaki nasu kwanuka sai sun yi aro to wajibi ne su wanke waɗannan kwanuka allati yasta'midu hal kuffar thumma yaba'u fiha ta'am al sannan a sanya abincin musulmai a ciki lima sabata fi sahihain saboda hadisin Abu Sa'laba al-Khushani tambayar da ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam anil akli fi awanil mushrikin fa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu fiha wa in lam tajidu faghsiluha wa kulu fiha ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala shi ma an masa tambaya ma hukumul aklu fi aniyatil kuffar ina hukuncin mutumin da ke cin abinci a kwanan kafiri fa sai ya ce to wannan fa ga nassin manzon Allah a fili qala alaihi salatu wassalam manzon Allah yake la ta'kulu fiha kar ku ci abinci a kwanukan kafirai to amma kuma tafiya ana cewa yankin azaba as-safaru qit'atun min al-azabi wanda hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ingantacce tafiya tana iya samun ka yadda za ka shiga cikin larura ta yanda ba za ka iya amfani da kwano na musulmi ba sai ka yi amfani da na kafiri shi sa manzon Allah yake wa in lam tajidu sai in ba ku samu ba faktiru ha sannan ku wanke na kafirai wa kulu ha ku ci abinci a ciki don haka ibn al-usaymin ya ce min ajli an yabta'ida al-muslim an mukhalatatil kuffar mai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana saboda musulmi ya nisanci cuɗanya da kafirai shi yana da abubuwan da Allah ya haramta masa ya ci ya sha su kuma ba su da shi don haka mu'amalar ba za ta yi daidai ba wa illa ibn ya ce fa tahiru ha tahirun ba wai ana magana ne akan tsarkakan kwanukan nasu ba kwanukan suna da tsarki matukar kaga kwano ko buta a wanke ba najasa ce a fili ba wannan yana da tsafta kana iya amfani da shi amma me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku ci abinci a kwanukan su saboda ya nisantar da ku daga gurinsu ya yanke ko ya taƙaita mu'amalar ku da su law tubika fiha ta'am aw ghayruhu fa hiya tahira lakin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arada alla nukhalitahum wa allah takuna awanihim awanin lana kada a waye gari kwanukan su sune namu fa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace la ta'kulu fiha ibn al-usaymin yace wa kullama bta'ada al-insan min al-kuffar duk sa'ilin da dan adam yayi kokarin nisantar kafirai fa huwa khairun wala shakka wannan shine alkhairi gare shi babu ma shakka ka duba majmu'u fatawa na al-sheikh ibn al-usaymin mujallal na goma sha biyar amsa tambaya ta dubu da ɗari ɗaya da tamanin da ɗaya ah, na hudu anna fi tanawuli ta'am fil mata'im al-kuffar wannan yana bayyana hukuncin musulmin da zai tafi hotel na kafirai ya zauna ya ci abinci akwai illa illa ta farko saba ma umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake la ta'kulu fiha kar ku ci a kwanukansu don haka idan mutum ya saba shiga wurin abinci na kafirai abu na farko laha kana tsarkake wannan wurin abincin ka tsarkake gurin me ake nufi da ka tsarkake da zaran musulmi ya taho ya ga dan uwa musulmi ya shiga shi ma zai shiga saboda shiganka yana nuna masa gurin da tsarki ba sai yi tambaya ba yana ganin dan uwa ya shiga guri shi ma sai ya kutsa wa qad yatiha ba'd al-muslimina bina'an ala ala hadha ah, fatab'a nufus nufusuhum fayatanawaluna al-muharramati fiha awayi gari suna cin haram a cikin wurin abincin kafirai Au alal aqalli nuna jawaz al-akli wa shurbi fi aniyatihim ko da kafirai suna da hotel ba sa dafa naman alade eh, karnuka da sauransu dabbobin ma ana sayowa ne daga mayankar musulmai eh, duk da haka za ka kubuta da wannan hadisin na manzon Allah kar ku ci a kwanukansu ya za ka yi da wannan gurin kaga koda an dafa abinci mai tsafta babu komai kwanon nasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kar a ci abinci a cikin sa za ka yi da wannan kuma uh, kaga kenan nisantar su ɗin shi ya fi dacewa kamar yadda ibnu al ne yake faɗa kuma babu shakka haka ne bare ma bil idafati min al-qalil min al muharramat fi ta'am wanda duk aka ce maka kafiri ne in zai yi girki to da wuya abincin nan ya tabbata halal ɗari bisa ɗari zai yi wuya tun da kafiri ne amma musulmi zai yi kokari ya ga cewa abin da yake ci halal ne shi ko kafiri bai san halal din ba don haka ko da a halin kuskure yana iya tarkato halal din da haram ya gwamutsa dan dai musulmi ya ci bai sani ba yana kwasan hanjin jimina Allah shi kare mu mas'ala ta biyar anna fil akli fi tilka al mata'im mukhalaqatu lil kuffar shiga maciya na kafirai kuma ka ci abinci yana baka wata dama na cuɗanya da kafirai Ah, domin in za ka shiga su shiga a zauna a ci wuri guda yau da gobe shi nan za a saba wa da da sannan kuma ko babu komi ka ƙara ƙarfafa ma jarinsu wanda akan haka ibn al-usaymin yake cewa ah, wanda wani malami ke masa tambaya ma hukumu ra'ayuddin fi dukhuli ah, ba abinda ake ce ma ba da turanci bar maciya mashaya wuri ne ana ciyar da abinci kuma ba mamaki ana sayar da giya akwai giya akwai abinci ina hukuncin musulmi ya shiga wannan guri yahtawi alal ma'kulati wal mashrubati ruhiyya wa kana al hadafu huwa tanawul ta'am faqat arna ne suka bude wurin abinci abincin nan sun tabbatar halal suke dafawa amma kuma ana sai da giya sai malamin yace dukhulu hadha al mat'am allazi tudaru fihi ku'usul khumr hada la yajuzu bal huwa muharram haramun ne ga musulmi a same shi a wurin da ake sayar da haram saboda Allah madaukaki ya faɗa a suratul nisa'i aya ta 140 wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi hadithin ghairihi innakum idan misluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a duk mutumin da zai ce zai dinga mu'amala da kafirai wurin da ake izgili da ayar Allah yana gurin to Allah madaukaki karshen magana yana tabbatar da wannan mutumin munafiki ne kuma Allah yana hada shi da kafirai din cikin wutar jahannama amma in larura ta samu mutum na yunwa ba yadda ka iya tafiya ta same ka daga nan zaka tafi Port ga yunwa ta ishe ka an tsaya wani gari ya zamanto toto kuma ana dai kokari wajen halal din sai dai kuma wurin sai da abincin halal din akwai giya ibn ne ce wala a'taqidu an takuna fi fi barura yace ni dai ba bana tammanin za a samu irin wannan larura wanda zai sa musulmi har ya kai ga cin abinci gurin da ake sai da haram ila an tatanawala ta'amaka fi hadha al makan yace idan irin wannan tafiya ta same ka larura ta same ka wurin ana sai da abincin halal amma kuma akwai giya in kunta fi barura fashtari ta'aman sai ka ce a baka abincin kari me ake ce masa kari away take away take away ko kari away whatever a baka take away ka tafi ka ci ne ke cewa fashtari ta'aman wabta'id an hazal maka. ka ce a baka abincin a sa maka a leda ka tashi ka tafi gindin bishiya ka zauna ka ci wa kulhu zalika wa in kunta tajidu ta'aman akhar fi makanin akhar la yastamidu ala hadha al-khabith fa inna zalika huwa al-wajibu alayka amma da za a ce a garin akwai wani gurin cin abinci wanda ba haram a gurin to wajibi ne ka fara zuwa wancan kafin wannan ka zo fatawa nurun ala darbi kitabul buyu khulasatul qawl a takaice akasarin malamai suna cewa halal ne a yi amfani da kwanukan kafirai suna kafa hujjoji na ɗaya da cewa Allah ya halatta mana cin abincin ahalul kitab a cikin alkur'ani wasa dalu ala zalika bi anna zaba'ihahum halalul lana wa min al-ma'lum annahum ya'tuna biha ilaina ahyanan matbuha bi awanihim tunda Allah ya ce halal ne mu ci abincin su ai Allah ya sani za a kawo mana abinci ne a kwano ya ce halal ne ku ci abincinsu kaga da kwanan kenan to tun da ya zamanto Allah ya halatta mana cin abincinsu a cikin alkur'ani kaga wannan ya gwada cewa su matukar idanunmu ba su gana jasa ba in dai kwanukan a wanke ne halal ne ka yi amfani da shi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ba yahude ya gayyace shi ya shirya masa liyafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa gayyatar bayahudi ya taho ya zauna aka ci abincin wannan bayahudi a kuma kwanan wannan bayahudi ka duba irwaul galil mujallar na farko shafi na 71 kaga da a ce kwanan su najasa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam bai amsa wannan gayyatan ba na uku kissa da muka bada yanzu labarin imran bin Hussein da wasu sahabban annabi na labarin wannan kafira da take da ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba kuma aka yi amfani da shi fa hadhihi al-adilla tadullu ala jawaz isti'mal aniyat al-kuffar kaga waɗannan dalilai suna nuna babu laifi kai amfani da kwanan kafiri butan kafiri bokitin kafiri lakin bisa sharuɗa da suka gabata in ka ga najasa to wajibi ne sai ka kau da shi kafin idan baka gani ba mutanen da suka baka aron kwanan akwai sakaci mutane ne da aka sani da shan giya da cin alade da karnuka to ko da baka gana jasan ba ba wajibi ba ne amma mustahabi ne ka wanke kwanon ko butan ko bokitin kafin ka yi amfani da shi amma idan ya zama zamanto kafiran da suka baka wannan kwano ko butan ya zama masu kulawa ne babu mamaki ma ba sa ta'ammali da ire-iren waɗannan abubuwa to idan suka baka kwanon mai tsafta ba dalilin da zai sa sai ka wanke kawai sai ka yi amfani da shi domin asali kissa eh, yadda ta zo na wannan sahabin abu sa'alaba al-khushani riwaya ta al-imam abu dawud tambayar da yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna nujawiru ahlal kitab ya rasulullah muna makwabtaka da ahlul kitab kamar misali muna da makwabta eh, eh, kiristoci ko kuma yahudawa inji wannan sahabin wa hum yatbukhuna fi qudurihim al-khinzir a riwaya ta al Abu Dawud hadisi na 3839 wannan riwayar ingantacciya ce ita ce ta fito da ainihin tambayar wannan sahabin Abu Sa'laba al-Khushani a fili muna da makwabta ahlul kitabi wa hum yatbukhuna fi qudurihim al-khinzir suna dafa alade a cikin tukwanansu wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamra suna shan giya a kwanukansu yaya za mu iya amfani da waɗannan kwanuka faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah ya ce masa in wajadtum gairaha fakulu fiha washrabu wa in lam tajidu gairaha farhabuha bil ma'i wa kulu washrabu hadisi ne ingantacce don haka al-imam al-khattabi cikin aunul ma'bud sharha na sunan abi dawud mujallal na 6 shafin 627 yana cewa idan babu wani wato wata shaida na cewa waɗannan kafirai suna mu'amala da najasa za ka yi amfani da kwanukansu don tambayar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ce akan mutanen da suke mu'amala da najasa shi yasa manzon Allah ya bada wannan amsa Allah ya samu gaji mu karasa wannan hadisi guda وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنكر حديث لندق أنس بن مالك أن قدح النبي كوف النبي صلى الله عليه وسلم إن كسر يا فشي فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة النبي صلى الله عليه وسلم يركي واتو وتسرقى نأزرفا a daidai wato tsagun da aka samu jikin wannan kofi bi ma'ana an liƙe kofin da azurfa abinda hadisin yake nunawa kenan wannan babu shakka ittifakan malaman sunna kaf sun tabbatar babu laifi don an yi amfani da azurfa an liƙe hujin da ke kwano ko kofi ko bokiti duk da cewa inda ya kamata ibn hajar ya kawo hadisin na shine can farkon babin kamar yadda ibn al in ka duba littafin ibn al da ke sharhan bulugul mara yace bai kamata a ce an kawo hadisin nan a ƙarshen babin nan ba ya kamata a ce an sa shi a lokacin da ake magana a kan hukuncin cin abinci a kwano na zinari da azurfa ko shan abin sha a kwano na azurfa wato babu laifi don an yi amfani da kofi ko kwano wanda aka liƙe shi da azurfa al'imamu sana'ani in ka duba subulu salam mujallar na farko shafi na arba'in da takwas yana cewa la lafafi fi jawazihi babu saɓani game da cewa halal ne a yi amfani da azurfa a liƙe kwano duk da cewa akwai sharuɗa waɗanda ibn al-usaymin ya ambata cikin a cikin littafinsa a sharhul mumti' mujalla na farko shafi na 64 yana cewa sharaɗi na farko an takuna babba ya kasance azurfan an yi amfani da ita ne saboda toshe wani huji da ke cikin kwano ko kofi ba wai kwanon shi kansa na azurfa ba ne don bayani ya gabata cewa haramun ne musulmi ya ci abinci a kwanan azurfa da kuma na zinari hakanan ya sha abin sha a cikin kofi na zinari ko na azurfa to amma idan aka samu huji cikin kwano ko wani kofi don an yi amfani da azurfa ta hanyoyi biyu ko dai a narka azurfan a toshe hujin ko a yi amfani da sarka na azurfa a ɗaure wannan kofin kamar yadda ibn ne ke faɗa cikin sharhansa mabulugul mara ala kulli halin halal ne na biyu ya kasance hujin da aka toshe da azurfan kaɗan ne idan yana da yawa to yana zama haramun saboda wancan hani da aka yi wa musulmi ya ci abinci ko ya sha abin sha a cikin kwano ko kofi na azurfa na uku an ya kuna bifibba idan za a toshe hujin a toshe da azurfa banda zinari shari'a ba ta yadda a yi amfani da zinari wajen toshe wani huji da ke jikin kwano ko kuma kofi na abin nan na karfe ba sannan ya ce na hudu ya zamanto bukata ce ta sa a haka ba wai an yi ne saboda burgewa ba wato lallai kwanan ya huje shi yasa aka yi amfani da azurfa wajen toshe shi kamar yadda hadisin anas bin malik yake nunawa bayanai suna da tsawo amma muna fatan abin da muka gabatar takaitacce ya wadatar Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai wannan shine karshen babi na na biyu uh, babul aniya kitabu tahara muna fatan insha Allah mako mai zuwa zamu shiga babi na gaba bi idnillahi ta'ala kuma duk wanda ke da tambaya da Allah ya dai tabbatar tambayan tana da alaka da darasin da muke yi kar kai tambayan da ba ta da dangantaka da darasin da muka yi ban amsa ba kuma ranka ya baci sannan ka yi tambayan kai tsaye ya fi ka rubuta ban sani ba ko akwai masu tambayoyi wa alaikum an samu wata dabba suna hmm? ba ah, Eh. ai ba ma samun jam'i ba abinda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana shine duk wanda ya bar gida